sakamakon wasan da aka buga na Premier League a kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 37 inda ya rage mako ɗaya a karkara wasan na bana ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Everton ta doke wato da kwallo ɗaya mai ban hausa. West Bromwich ba ta da daɗi ba a hannun Chelsea inda Chelsea ta sha ta ɗaya da babu a gidanta a ranar asabar ko Manchester ta doke Leicester City da kwallaye biyu da ɗaya afc bournemouth ko ta samu nasara kan bournemouth da kwallaye biyu da ɗaya middlesbrough ko bata ji daɗi ba hannun southampton da kwallo biyu da ɗaya ita ma sunderland ko ta sha kashi a hannun swan city da kwallo biyu da babu yayin da stoke city arsenal ta bi ta har gida ta sha ta kwallaye hudu da ɗaya a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa crystal palace ta doke hall city da kwallaye hudu da babu west ham ta sha kashi a hannun liverpool da kwallaye hudu da babu yayin da Tottenham ta doke Manchester United da kwallaye biyu da ɗaya. A yayin da ake saura sati daya karkarar wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasarar lashe gasar Premier League na ƙasar Ingila na bana na shekara 2017 inda ta lashe gasar a yanzu haka da maki 80 da bakwai inda take da saura wasa biyu kafin ta kammala wasan. Tottenham kuwa tana mataki na biyu ne da maki 80 yayin da liverpool take mataki na uku da maki saba'in da uku manchester city tana mataki na hudu da maki saba'in da biyu arsenal ko tana mataki na biyar ne da maki sittin da tara inda take inda take yunkurin shiga mataki na hudu ko na uku kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita kowace kungiya lashe wannan gasa ta Premier League tun shekarar da aka canja mata suna daga Big League zuwa Premier League kimanin shekaru 24 baya. Manchester United ta lashe wannan gasa sau goma sha uku inda Chelsea ta lashe su biyar. Arsenal kuma ta samu nasarar daukan wannan kofi sau uku yayin da Manchester City ta dauka sau biyu sai Blackburn inda ta dauka sau daya Leicester City ta ɗauka sau ɗaya a shekarar da ta wuce. A kasan teburin kuwa na Premier League kungiyar kwallon kafa ta Hull City tana yunkurin zuwa gasar kasa da premier league wato championship inda take mataki na sha takwas da maki talatin da hudu middlesbrough ko tana mataki na sha tara ne da maki ashirin da takwas yayin da sunderland take mataki na ashirin da maki ashirin da hudu yau kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta buga wasa guda ɗaya wanda ya rage mata na sati na 28 wanda bata buga ba yau za ta buga wasan ne da watford da misalin karfe takwas na dare agogon Najeriya, Nijar da kuma kasar Chadi. Haka a can kasar Spain a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 kuma an fafata a mako na 37 ga yadda abun ya kasance a ranar Asabar kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta sha kashi a nan Valencia da kwallo ɗaya mai ban a jiya lahadi kuwa alabes ta doke salta da kwallaye uku da ɗaya las kuwa ta sha kashi hannun barcelona da kwallaye hudu da ɗaya ita ma real madrid ta bi sahun takwaranta ta barcelona inda ta doke sabida sabila da kwallo hudu da ɗaya eva ta sha kashi hannun sporting gizon da kwallo ɗaya mai ban haushi atlantico bilbao kuwa sun tashi canjaras mai daya da ɗaya tsakaninsu da leganes Real Batis ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da Atlantico Madrid yayin da Real suka tashi babu ci su da Deportivo. Real Sociedad kuwa sun tashi su ma can jiran biyu da biyu su da Malaga. Har yanzu kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ke jiran ragaman teburin na La Liga a mako na talatin da bakwai da da maki tamanin da bakwai inda ta buga wasa talatin da bakwai. Real Madrid ko tana mataki na biyu ne da maki tamanin da bakwai ita ma da wasanni talatin da shida inda take da saura wasa biyu atlantico madrid tana mataki na uku ne da maki da biyar yayin da a kasan teburin sporting gizon take mataki na sha takwas da maki talatin osasuna tana mataki na sha tara. da maki ashirin da biyu yayin da granada take mataki na ashirin da maki ashirin a ranar laraba idan allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta real madrid din za ta buga wasan ta guda ɗaya da ya rage kwante tsakanin ta tantal da figo inda masu hasashen kwallon kafa ke ganin in ta samu nasara a wannan wasa da za ta yi da celta vigo za ta samu daman lashe gasar ta la liga na bana huta lafiya